Yohana Sura goma sha hudu Yesu ya ta'azantar da almajiransa Kada zuciyarku ta ɓace, ku gasganta da Allah ku kuma gasganta da ni, a cikin gidan Ubana akwai wurin zama da yawa, da a ce ba haka ba ne, da na gaya muku, za ni can don in shirya muku wuri, in kuwa na tafi na shirya muku wuri, sai in dawo in ɗauke ku. ku kasance tare da ni don ku kasance inda nake, ai, kun san hanyar zuwa inda za ni, Yesu shi ne hanyar zuwa gun Uba. Sai Toma ya ce masa, Ubangiji, ba mu san inda za ka ba, to, ta yaya za mu san hanyar? Yesu ya amsa ya ce, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai. ba mai zuwa wurin Uba sai dai ta wurina, da kun san ni, da za ku san Ubana ma, daga yanzu kun san shi kun kuma gan shi. Filifus ya ce, Ubangiji, ka nuna mana Uban, wannan kuwa zai biya mu. Yesu ya amsa ya ce, Ba ka san ni ba Filifus, duk da daɗe wannan da na yi tare da ku? Duk wanda ya gan ni, ai, ya ga Uban, yaya za ka ce, Ka nuna mana Uban’? Ba ka gaskanta cewa ina cikin Uba, Uba kuma yana cikina ba? Kalmomin nan da nake gaya muku, ba na kaina ba ne, ai, Uban da yake raye a cikina ne yake aikinsa, ku gaskanta ni sa'ad da na ce ina cikin Uba. Uba kuma yana cikina, ko kuwa ku gaskanta ni saboda ayyukan ban mamakin su kansu, gaskiya nake gaya muku, duk wanda yake da ban gaskiya gare ni, zai yi abubuwan da ni nake yi, zai ma yi abubuwa masu girma fiye da waɗannan, don zan tafi wurin Uba, kuma zan yi duk abin da kuka roƙa cikin sunana, don Ɗan yă kawo ɗaukaka ga Uban, za ku iya roƙe ni kome a cikin sunana, zan kuwa yi. Yesu ya yi alkawarin Ruhu Mai Tsarki In kuna ƙaunata, za ku yi biyayya da umarnina, zan kuwa roƙi Uba, zai kuwa ba ku wani mai taimakon da zai kasance tare da ku har abada, Ruhun gaskiya, duniya ba ta iya karɓarsa, don ba ta ganinsa ba ta kuma san shi ba, amma kun san shi saboda yana zama tare da ku zai kuma kasance a cikinku, ba zan bar ku marayu ba, zan zo wurinku, ba da daɗewa ba, duniya ba za ta ƙara ganina ba, amma za ku ganni. don ina raye, Kuma za ku rayu. A ranan nan za ku sani ina cikin Uba, ku kuma kuna cikina, ni kuma ina cikinku, duk wanda yake da umarnaina yana kuma yin biyayya da su, shi ne wanda yake ƙaunata, wanda yake ƙaunata kuwa Ubana zai ƙaunace shi, ni ma zan ƙaunace shi, in kuma bayyana kaina gare shi. Sai Yahuda, ba Yahuda Iskariyot ba. ya ce, Ubangiji, me ya sa za ka bayyana kanka gare mu amma ba ga duniya ba? Yesu ya amsa ya ce, Duk mai ƙaunata zai yi biyayya da koyarwata, Ubana zai ƙaunace shi, za mu kuwa zo wurinsa mu zauna tare da shi, wanda baya ya ƙaunata ba zai yi biyayya da koyarwata ba. Waɗannan kalmomin da kuke ji ba nawa ba ne, na Uba ne da ya aiko ni, duk wannan na faɗa ne yayinda ina tare da ku, amma Mai Taimako, Ruhu Mai Tsarki, wanda Uba zai aiko cikin sunana, zai koya muku komai zai kuma tuna muku duk abin da na faɗa muku, salama na bari tare da ku. Salamata nake ba ku, ba kamar yadda duniya take bayarwa nake ba ku ba, kada zuciyarku ta ɓaci, kada kuma ku ji tsoro, kun dai ji na ce, Zan tafi in kuma sake dawo wurinku, in har kuna ƙaunata, za ku yi farin ciki cewa za ni wurin Uba, domin kuwa Uban ya fi ni. Na faɗa muku tun kafin ya faru, domin in ya faru ku gaskata, ba zan ƙara yi muku magana ba, gama mai mulkin duniyan nan yana zuwa, ba shi da iko a kaina, amma dole duniya ta koya cewa ina ƙaunar Uba, ina kuma yin yadda Uba ya umarce ni, ku zo mu bar nan.